kyama tir da makomarsu. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير منابكي سنا رنسوا da Allah akan ƙarya ba su faɗi abin da Allah ya faɗa maka na zaginka da aibata addininka ba, tabbas sun faɗi abin da aka isar maka a kansu daga abin da yake kafirta su sun bayyana kafirci bayan sun bayyana imani kuma tabbas sun yi niyyar abin da ba su samu nasara a kansa ba na afkawa annabi ba su yi musun komai ba sai abin da ba za a iya musunsa ba shine Allah ya musu falala da wadatar da su daga ganimar da ya yi wa annabi baiwa da ita idan sun tuba daga munafuncinsu zuwa ga Allah tubansu za ta zama alheri gare su fiye da su zauna akan munafuncin idan kuwa suka juya baya daga tuba zuwa ga Allah zai azabtar da su azaba mai ciwo a duniya ta hanyar kisa da kamu, ya azabtar da su azaba mai ciwo da wuta a lahira, ba su da wani majibinci da zai jibince su ya tseratar da su daga azaba, ba su